sau da sassafe ne kamar karfe bakwai na safe a wani babban hotel da ake ce masa rajisan an buddiga eh, suka taho a cikin wata mota baka fofo da yake da lamban diplomat saboda akwai checkpoint a wurin duk motan da yake ba diplomat ne ba baya shiga to lambar motan diplomat ne amma aka ce mutane uku da suke ciki da aka buɗe masu checkpoint ɗin suka shiga to sai suka shiga cikin hotel ɗin to da baya kuma group na biyu su kuma suka zo har yanzu a cikin irin wannan motar suka shiga mutane suka zama na su goma sha uku to da suka zama na su goma sha uku sai suka mamaye wuri duka gaba ɗaya masu gadi da suke a wurin aka kashe mutum uku a cikinsu hmm. a lokacin akwai mutane a ciki mutum ɗari da saba'in suke a ciki to suka je a aflo na bakwai aka tattara mutane a can amma akwai wasu mutane da da suke cikin dakunan su a furo da suke wato a karkashi mm. kanin ne mutanen security suka samu labari saboda wato karan bindiga da kuma hayaniya da ake mm. mutane suka taho an aguje da kuma sojojin mali da mutanen security suka taho akan mamaye wuri suna ta ba da bindiga a su sai da aka tabbatar da sun hau da mutane daga a na bakwai to sai mutanen security din mali suka shiga cikin falo babban falo to da suka shiga cikin babban falo din duk wata operation a nan suka yi hmm. aka kubuto da mutane yanzu dai a takaice da mutane dai da dai aka wato sake su mutane sun kai wasu sun ce sittin wasu sun mutanen security sun kai ƙarshen hari hmm. an gama da su amma suka ce ba za su iya ba da lam watan adadin waɗanda suka mutu zuwa yanzu ba kenan ko adadin da suka mutu zuwa yanzu shin suwa ake kyautata zaton suka kai wannan harin To wallahi babu dai wani cikakken bayani akan nationality ɗin mutanen da suka kai wannan hari, hmm. sai dai wanda suka gansu suka ce wato fararen mutane ne. Hmm. kaman wato in aka ce farin mutum za mu zaci wato irin su larabawa nan ne da kuma wasu babbaku a cikinsu. Mm. To waɗanda aka kashe ɗin 'yan ƙungiyar suka fewa koko jami'an tsaro? An ƙungiya an kashe da aka ce an kashe mutum uku. Mm. To amma a labaran da ake bayarwa yanzu nan ma mutane suna ta ihu a wurin ana ta tsalle ana cewa long live Mali Ami, long live Mali Ami. saboda hari yanzu an gama hari hmm. duk an karkashe su hmm. duk an karkashe su to yanzu dai muna jiran kawai ana ganin za su kai nawa na to su dai goma sha uku aka ce su goma sha uku aka ce a lokacin da suka tafi hoto amma ba mu san ko da akwai ko da da su suna cikin hotel din ba